barkanmu da yammaci barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirin da muke gabatar muku da shi a duk ƙarshen mako wanda yake magana akan karatun ilimin biology a cikin harshen hausa to jama'a idan ba ku manta ba a satin da ya gabata mun yi magana akan abubuwa masu rai mun yi magana akan wasu ɗabi'u na abubuwa masu rai to lokaci ya kura ce mu karasa bayani a kansu ba yanzu za mu dora bayaninmu abin da za yi magana a kansa a wannan sati shine za yi magana a kan bambanci tsakanin halittu da muke da su halittu guda biyu muke da su kamar yadda muka yi bayani a baya na farko akwai tsirrai wato plants na biyu akwai dabbobi wato animal to su ne halittun allah da suke a turan ƙasa kuma dama biology jina magana kan abubuwa masu rai to tsakanin plant da animal akwai bambanci tabbas akwai bambanci bambancin nasu kuma a zahiri ko yana ganin sa kuma ko ya san shi haka ma ilimance a kowane bambancin misali za mu ba ku da farko ne, nan gidan za yi magana kan animal nan kuma za yi magana kan plant to sai mu duba ga bambancin nasu kala noni bambance bambancen suna da yawa amma na farko da zamu fara duba shine bangaren nutrition wato yadda suke cin abinci animal wato dabbobi kenan bangaren mu mutane kenan dabbobi muna cin abincin mu ne kai tsaye daga jikin tsirrai wato bishiyoyi kenan ko kuma daga jikin plants wannan tsarin cin abincin namu ana kiransa da suna heterotrophic nutrition kamar da muka bayani a baya su kuma plants tsarin cin abincinsu ba irin da mutane ba ne ba ana kiransa da suna photosynthesis wato su plants suna amfani da hasken rana wajen samun abincin da za su ci kamar yadda a bayan muku bayani na ce idan plant za su ci abinci na farko suna buƙatar mai hasken rana na biyu suna buƙatar iskar carbon dioxide na uku suna buƙatar ruwa to waɗannan abubuwa idan suka haɗu su ne suke samar da abinci ga tsirrai su kuma tsirrai za su samar da abinci ga dabbobi to don haka bambanci tsakanin plants da animal na farko shine su abincin mutane sa heterotrophic nutrition su kuma animal sorry su kuma plant ana kiransa da suna photosynthesis sai kuma abu na biyu kamar da muke magana a bangaren halitta mun magana akan kowace halitta tana da mafari misali da me aka fara halittar dan adam da me aka fara halittar tsirrai wannan mafarin halitta din ana kiransa da suna cell to shi kuma wannan cell din shi ne mafarin kowace halitta animal suna da cell plant suna da cell idan muna so mu ga bambanci tsakanin plant da animal sai mu koma ɗakin gwaji ko kuma ɗakin bincike na biology mu ɗauko microscope maska mu je mu ɗauko cell na plant mu kalle shi sannan mu ɗauko cell na animal shi ma mu kalla za mu ga bambanci bambancin farko da zamu gani a jikin cell na plant za mu gan shi aka yake mai kwana hudu ne a haka yake shi kuma na animal za mu ga cell ɗinsa a haka yake sannan kuma a nan jikin cell ɗin plant ɗin akwai wata katanga ana kiransa da suna cell wall su kuma animal ba su da cell wall don haka bambanci na biyu tsakanin plant shine plant cell yana dauke da cell wall shi kuma animal ba shi da shi sannan kuma na biyu a cikin plants akwai wani sinadari mai wata gaba ana kiranta da suna chlorophyll ita wannan chlorophyll din ko cikin karatun biology ka ji ana magana akan halitta ka ji an ce a cikin cell ɗinta da akwai chlorophyll to wannan halittar tsirrai ne wato plant ce tana motsi ba ta motsi ido na iya ganin ta ko ba ya iya ganin ta in dai an san chlorophyll a cikin ta wannan halittar ta zama plant to shi kuma chlorophyll ba a samun sa a cikin animal cell da haka bambanci sa a nan gurin shine plant cell yana dauke da chlorophyll shi kuma animal cell ba shi da chlorophyll sai kuma abu na uku animal in za su excretion za su fitar da ruwa mara kyau daga cikinsu kamar gumi ko fitsari an ba su gaɓoɓi da suke amfani da shi kamar fata da kuma oda su kuma plant wajen excretion suna yi sanar daga jikinsu gaba ɗaya suke fitar da abu mara kyau daga jikinsu sannan abu na gaba shi cell ɗin jikin plant da na animal ko yana da cell cell ɗin animal yana da yana da ɗan laushi haka yana da kusuwa shi kuma plant mai tauri ne sannan kuma wajen yin numfashi wajen respire animals da za su yi numfashi suna yin amfani da wasu gabbai kamar irin su huhu da makamantansu su kuma plant suna amfani da komai na jikinsa ne wajen yin wannan numfashin to kuma iya haka muka duba a nasarce za mu gano mun fitar da ma'anar bambanci da ke tsakanin tsirrai da kuma dabbobi to wannan shine mu wanda ya rabu wata satin ba mu karasa shi ba to da yardar Allah a wannan satin kuma za mu zo ni magana akan organization of life wato organization organization of life wato yadda aka samar da halitta ko kuma yadda ake samar da rayuwa kamar yadda muka yi magana a baya biology ilimi ne da yake magana akan abubuwa masu rai su kuma abubuwa masu rai kala biyu ne akwai tsirrai akwai kuma dabbobi to wannan tsirran me ya su? me ya su? da me aka samar da su kamar yadda muka yi muku bayani a baya muka ce duk wani abu mai rai yana fara daga sel ne to su kansu halittun an fara raba su gida biyu akwai wanda kiransa da suna unicellular akwai kuma multicellular organism wato halittu ne waɗannan wanda mafarin halittarsa sel ne amma guda ɗaya su kuma nan sel ne masu yawa ko kuma miliyoyi za su haɗu su samar da wannan halittar shi kuma sel ɗin asalinsa idan ba sa iya ganinsa sai an yi amfani da me microscope sannan za a iya ganin cell amma duk da haka akwai halittar da cell ɗinta guda ɗaya ne nan gaba za mu zo yi magana a kanta sai muka ce to shi wannan cell ɗin me ya samar da shi muka ce na farko akwai inorganic da kuma organic waɗannan abubuwan guda biyu su ne suka samar da cell cell shi kuma ya samar da halitta gaba ɗayanta to wannan inorganic ɗin kamar da muka yi bayani a bayan mun ce akwai kamar irin su iska tunda ba ta da rai na biyu akwai kuma mai wata akwai ruwa shi ma ba shi da rai bangaren ku abu masu rai da suka samar da rayuwa akwai abinci protein akwai carbohydrates akwai kuma lipids to haɗakar waɗannan abubuwan su ne mafari na rayuwar kowace halitta to da haka sai mu duba mu ga shi sel ɗin ya yake shi sel idan ba sa iya ganin sa domin misali idan da misali za ka yi haka ka sa allura ka dan kuncino fatan nan ɗinka yar ƙarama da allura ka karto to aƙalla ka karto sel miliyoyi a jikin wannan allurar to don haka idan muka ce ga adadin yawan sel da ke jikin ɗan adam abu ne mai wahala allah ne kaɗai ya san da sel nawa ya haɗa ya yi mutum amma mun san a jikin mutum akwai biliyoyi ko kuma triliyoyi na sel wanda suka samar da rayuwar mutum amma matakin farko na samar da rayuwa da ake yi shine sel kowace rayuwa daga sel take farawa shi kuma wannan sel din abu ne karami ido baya iya ganin sa amma masana ilimin biology sun je sun yi bincike a lab sun gano wannan sel din yana da wasu gaɓoɓi a jikinsa da suke taimaka masa wajen aiwatar da rayuwa to don haka idan muka sa microscope abin karo girman ido na abu za mu gano a cikin sel din ya ɗauki da wasu abubuwa kala-kala a jikinsa na farko kenan to shi wannan sel ya yake iya zama halitta to na farko shine kowane sashi na jikin dan adam da sai ya fara misali ka kalli jini jini na jikin mutum da sai aka yi shi da kuma ruwa to sel da ke cikin jini kala biyu ne dama sel abu ne mai rai na farko akwai na kiransa suna white blood cell na biyu kuma akwai red blood cell Wani a cikin jinin ɗan adam a kodannan cell ɗin abubuwa ne masu rai shi wannan amfaninsa shi ke kashe kwayar cutar ta shiga cikin jikin ɗan adam dama kamar da muke bayani a baya ko kuma nan gaba za bayani akwai ƙwayoyin cuta da suke shiga jikin mutum to wannan ƙwayar cuta da ta shiga jikin mutum me zai maganin ta ba tare da ta yi tasiri ta yi masa illa ba wannan nau'in cell din wato white blood cell shine ke kashe wannan ƙwayar cutar na biyu kuma akwai red blood cell shi wannan red blood cell din shine ake samun sa a cikin jinin mutum wanda yake da alhakin ɗauko iskar oxygen da muke shaƙa daga jikin tsirrai misali idan bishiya ta fita mana da iskar ta oxygen dan adam zai shaƙi wannan iskar da shiga cikin jikinsa za ta je ta zauna a cikin huhunsa a cikin sai ƙarin jikukuwa masu suna alveoli to a cikin shi wannan red blood cell din akwai wani dan wani magana isu kamar mayan karfe yake ana kiransa da suna hemoglobin shi hemoglobin ana amfani da shi yana makalewa a jikin red blood cell idan an je huhu a daidai cikin wani jakar mai dauke da kwayoyin iska to shi ne daga makalo wannan iskar ana kwaso su ana kaiwa cikin jikin dan adam to shi ne babban amfanin wannan red blood cell din shi ma ya fara daga cell ne to don haka idan muka kalli cell na farko matakin farko na rayuwa shi wannan cell din guda ɗaya in an ɗauko ɗaya an hada shi da wani an ƙara haɗa shi da wani haka za ka haɗa shi sai an haɗa miliyoyin sel iri ɗaya sai su baka abu ɗaya misali kamar jini blood sel ne masu yawa suka haɗu suka samar da jini to idan sel mai yawa ya haɗu ya samu da dunkulallen gaba guda ɗaya ko kuma dunkulallen abu guda ɗaya cikin ɗan adam wannan abu ya tashi daga sunan sel ya koma tishu misali akwai muscles cell wannan muscle cells din cell ne suke haɗuwa miliyoyi da yawa za su haɗu su samar da muscle tissue wato za su koma tsoka kenan ita kuma tsoka amfani ta jikin ɗan adam motsi don haka duk inda mutum ya motsa to tsoka ta take sashe ke motsa ba ƙashi ba da haka inda ƙashi ke ba shi ƙashi amfaninsa tsayuwar halitta da fitar da kira da fasalin halitta amma alhakin motsi yana da gurin tsoka shi yasa da za ka kalli lebanka za ka lebanka tsoka ce kunnanka kuwa ko hancinka ba tsoka ba ne wannan ba sa motsawa to tago waɗannan sel masu yawa ne su ne za su haɗu su bayar da muscles shi kuma muscles shi ma idan aka haɗo da wancan da wancan da wancan sorry za su bayar da tishu kai idan aka haɗa tishu daban-daban da wancan tishu ɗin da wancan tishu ɗin za su haɗu samar da abu mai suna organ wato an samar da cikakke gaba kenan misali ka kalli wannan zuciya organ ce tishu ne suka haɗu da yawa suka samar da ita ka kalli huhu lungs shi ma tishu ne masu yawa suka haɗu suka samar da shi haka ma mu kalli kidini za mu ga tishu ne mai yawa ya haɗu ya samar da shi sai kuma abu na gaba organs za ka haɗa organs kamar guda biyar ko shida ko guda uku su kuma su haɗu su yi wani aiki guda ɗaya wanda ake na kiransa da suna systems to da haka kenan a takaice idan muka duba muka ga matakan samar da rayuwa rayuwa tana fara daga cell cell shi kuma zai haɗu ya koma tishu tishu zai haɗu ya samar da organs organs zai haɗiya samar da systems misalin systems shine mu ɗauki ɓangaren digestive systems za mu gaba organ ɗaya ne suke samar da shi ba organ daban-daban ne tun daga baki akwai maƙogaro akwai ciki akwai hanji da makamantansu za mu ga organ da yawa ne suka samar da aiki ɗaya wato narkewar abinci haka mai da muka ɗauki da jini ke gudana a jikin ɗan adam wato transportation za mu gaba zuciya ce kaɗai take yin aikin ba akwai jini akwai pipe irin su artery da veins sannan akwai jijiyoyi na kwakwalwa da suke taimakawa wajen yin wannan aikin to don haka haɗuwa na rayuwa na kowace halitta sai ya gona matakin wasu halittun iya matakin sel ne haka Allah ya yi su nan gaba zan yi magana a kansu wasu kuma halittun suna kawo matakin tishu ne wasu kuma halittun iya matakin organs ne wasu kuma halittun matakin systems ne kamar mu to nan gaba insha Allah za mu zo ni bayani akan wannan matakan halittun na rayuwa kowane ɗaya bayan ɗaya wannan dai a takaice shine misalin organization of life godiya nake da ku ɗalibi a ɓangaren karatun biology sati mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu ɗora a inda muka tsaya na gode